MNI, King of King of Arewa. Emana. Emana. Emana. Emana. Emana. Yau ama kin babban yaro ni na kin kin da na fa so sai kowa ta ji yana kin kin sarauta arewa ai na sani ne kin kin old world kowa na kira na da kiwa. Yeah, my guys, just call me King King because I want you calling me King King King domin saurata arewa. Ai tana gare ni lungu da saboda inda na I sai hankali ne because ni ne sakin arewa kun zanne. Si ma ba saka ga an sakin of arewa, ni sakin of arewa, yaro dan kanawa daga na har zuwa nasarawa ni ne king of arewa. In kana so mu shirya just to call me king of arewa daga na har zuwa ke ni king of arewa, ni ne sarkin arewa. arewa yaro ɗan kanawa ni ne ake yayi yaro ɗan arewa king of arewa king king of arewa king king king of arewa A yau na riga da na zo da sabon tsari sai ku sassauna domin na ba ku labaru. Saurata ta za a waki shi ya ashe akwai ɗan ƙaramin yaki a cikin yankin arewa. I'm a lion. wato kin of arewa ni ne babban sarkin yankin arewa kowa na ji da ni a yankin arewa aisha ta fita hada hawa sun masu shaida ni ne dan na riga na zamto yaron arewa dan ni ake yayi dan na yo ni ne sarkin arewa yaro dan kanawa kowa na da ni because ni ne king of arewa King of Arewa. ẹ̀ta. I'm not a roll like, God bless you, my master.